Alhamdulillah, wasalatu wasalamu ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma da ya ba mu ikon halartowa da addu'a a wannan ainihin bagire. domin gabatar da walima ga ɗan uwanmu Malam Ibrahim da Allah ya bashi karuwa ta aure sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam insha Allah subhanahu wa ta'ala malamin malam Abu kuraira zai gabatar mu da nasiha ko muhadara daura da wannan munasaba ta wannan walima mai taken tarbiyya a cikin wannan zamani tarbiyya da kuma matsalolinta a cikin wannan zamani da muke ciki wannan kuma sananne ne a wurin kowa irin yadda tarbiyya take da matsala da mushkila ga wannan zamani da Allah ya kawo mu muna roƙon Allah ya mamala jagoranci ya mishi muwafaqa bisa da karantar da mu kuma Allah ya ba mu iko da mu shi gaba ɗaya ya aiki da abin da za a karantar da mu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 idan Allah da aminci ne ku ƙara tabbata ga biyayyen manzanni cikin hakan annabawa mafi alƙairin halittun Allah zaɓaɓɓen Allah annabi Muhammad da alayensa da zaɓe ne gaba ɗaya. Muna rika mu ga Allah da ya ba mu ikon addu'a a wannan lokaci ba don komai ba sai zan makari da sanadiyya da alkhairi da albarka bisa ga sha'anin faruwar samun karuwar ci gaban rayuwa ta aure sunan manzo sallallahu alaihi wasallama ga ɗaya daga cikin yan uwanmu kannenmu Ibrahim Baba Bala Allah ya gafarta muna ya gafarta mahaifanmu ya gafarta mana da sauran mamatan musulmi ba za ta jan lokaci ba kamar da gabatarwa ya ce abin da zan ɗan tattauna a kai ne shi ne abin da ya shafi tarbiyya da matsalolinta a wannan zamani da mutu babu shakka addinin musulunci addini ne da yake da kwaɗayi a kan ‘ya'yansa musulmi su tarbiyyantar da ‘ya'yansu da Allah albarkace su mazansu da matansu. Musulunci ya yi kwaɗai-kwaɗai mai ƙarfi, ya rura horo mai ƙarfi da kulawa da tarbiyyar iyali, wanda wayannan iyali kama ne na albarka ga wuri Allah subhanahu wa ta'ala ya ta muna da cikin sunanin manzo sallallahu alaihi Ana sallam Allah subhanahu wa ta'ala bai bayyana a cikin mafi darajar littafi alqur'ani mai girma cewa annabawan Allah da manzannin Allah da mutane na gari gaba daya wannan sun nuna muhimmanci sun ba da kulawa قاعدين نشاهد التربية الضوئية النبي نوح عليه السلام الله يا بابا لا بارك يا كل التربية فيا أنسى إن الله يا بابا لا بارك yana kiran ɗansa lokacin ruwan tufan da ya zo ya shiga jirgi tare ya bunayyar kan ma'ana wala ta kuma alƙadisi kaga wannan ya nuna annabi Nuhu ya ba da cikakken kulawa ga yadda ɗansa. Annabi Ibrahim alayhi salam shi ma Qur'ani ya ba mu bayani irin ya ba da cikakken kulawa ga zuriya ta da iyali ne inda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana addu'a annabi Ibrahim ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. أولا يقول addu'a annabi Ibrahim rabbi ja'alni muqima as-salah wa min dhurriyyati a wannan wurin kuma annabi Ibrahim ya yi addu'a da kansa da ‘ya'yansa da zuriyarsa ya ce wa wajen wuri wa bani ya anna abu da lasa. Annabi Ismail alaihissalam ɗan annabi Ibrahim alaihissalam shi ma Ƙur'ani ya karanta da mu irin wanda yake mantu ya ba da cikakken kulawa game da sha'anin tarbiyya ga abin da sha'anin iyali ne da soyayya ce Allah subhanahu wataala na ba mu labarin annabi Isma'il ya ce wa kana ya amuru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbihi mardiya annabi ya kuma dan yi haka shi ma kamar haka an kuntum shuhada'a in hadara ya aquba al-maut in qala ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilaha wannan dukkan Qur'ani yana bayyana mana matukar kulawar da annabawan Allah da manzanninsa suka yi da iyalinsu da zuriyar haka nan annabi zakariya shi ma ya ba da shakar kulawa ga manzuriya ne Allah yana ba mu labarin yadda annabi Zakariya ya roki Allah ya ba shi zuriya ta gari wa rabbi habli min ladunka zuriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mu manzonsa bawan sa manzonsa annabi Muhammad dan Abdullah a wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa ka hori iyalinka da sallah kuma ka jure ka hankuri a kan sallah ba mu tambayi ka arziki ba Allah shi ke azarta ka haka Allah subhanahu wa ta'ala ya wahayi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da sha'anin al'umma sai kira su da su yi kokarin kare kansu da zuriyarsu da iyalinsu daga wutar Allah subhanahu wa ta'ala inda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya kuma su imani وقد كرهوا da iyalanku daga wuta. Muna maraba da zuwa mai girma da gauri, Allah ya taimake shi. Haka nan matar Imrana alaihi salam Imrana matarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin irin yadda ta ba shi kaka kulawa ga iyalinta da zuriyarta inda take cewa ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم حكى عن لقمان قبل كل أوان الدنسة الله سبحانه وتعالى رحمه الأباري يا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم يا كيتانا قد كان الله لولي أبوتا حقيقة الشرك هذا ولد الله شيء وفن ظالم يكرر هذا الشيء abubuwa da dama har daga cikinsu akwai wata imashika wata gudun sautuka inda an karla asuwa da lafazin hali ya karantar da shi kiyaye Allah da sauran Allah da masaniyar cewa duk inda kan samu kanka Allah yana tare da kai duk inda kan samu kanka Allah yana tare da kai ne karantar da shi karbiya ta tarbiyya da ladabi na tafiya tafiya wa gama da kuma tarbiyya ta magana karkare ka daga sautin ka hanyar wuce farko na bukata haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin bayan Allah na gartattu wanda Allah ya kira ibadur rahman yadda suke kulawa da zuriyar da iyalansu daga cikin addu'arsu ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين wata ana da mutaki ne ma ba. a takaice ne dukkanin musulmi da mummune na gari a tun daɗewar zamanin da ya gabata kowane su ya yi matuƙar kwaɗayi da yunkuri zuwa ga kawo gyara ga iyalinsa Allah haɗu da ta'ala ya ba mu labarin mu'minan farko to wasa da insani bi walidin ihsana hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha wa hamluhu wa fisaluhu ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضى وأصلح لي ذريتي وأصلح لي ذريتي أشهد إلا الله مني الله يجارى موت ذريتي الله ya shirya musu yayan wannan shine abin da Qur'ani ya bayyana muna don mu fahimci muhimmancin tsayuwa da tarbiyyar da da kokarin gyara ɗabi'o'i na iyali da zuriya. Wace irin hanya za mu yi don mu samar da iyalai na gari a cikin Idan mutum ana arzika shi aure, akwai hanyoyi da musulunci ya tanada wanda idan ya bi su Allah zai ba shi yaya na gari kuma dukkanin musulmi suna da bukatar na na gari ko ko kahiri bai son mugun na bale musulmi to hanya ta farko da za mu don samun yaya na gari a cikin al'umma na ɗai zaɓar ma ɗanka mahaifiya sadda za ka yi aure to kai ƙoƙari ka zaɓi mace ta kai ƴan gidan ƙwarai mai kirki mai tarihi na gazace mataki na biyu ka roƙi Allah dacewa ka yi istihara ka yi aika ibada mataki na uku bayan an yi auren guntare akwai addu'a da annabi ya karantar idan miji zai zaune da mata dai wanda in yi da Allah zai tsare mai zuriya ta daga sharrin shaytan Allahumma ah, da mara kafin da ma akwai al'asari wanda za ka rika kan mata ka karanta Allah mai ya tsaruka khairaha wa khaira ma jabatta a zuwa mataki na biyar shine zabar madan ka suna na gari idan Allah ya saka da ka za a wurin suna na gari kar ka zama ba ka shawara da malamai ba ka shawara da almajirai idan za ka samu ɗan da suna kawai wanda da ya baka da ya baka sha'awa kawai sai ka kiba ta zama wadata a idan Allah ya za ka dan to ka nemi shawarar malamai ka nemi shawarar almajirai da suka san sunaye na gari kar ka dauka ka dauki suna kawai daga cikin filafilan Hausa filafilan Kanawa ka ji sunan wata yarinya sai ka da diyarka wanda sunan daga karo ka ji shi don mai filafilan karo wata mai bayyana tsiraicinta mai bayyana kwalliyar ta a duniya ga kasa ka kwaikwayi suna da kasa sa ma wanda inda za a tambaye ka don Allah kana son ɗayanka ka zama irin haka nan za ka ci awo ba ka son ɗayanka ka zama irin haka da za a tambaye ka don Allah yana faranta maka ne ko da aka yawo ka je maka yawa yau ka zamu kuma ka ta taɓa waƙa tana rawa a neman jiki ko ƴan filafilai da ana wasa ko ita a tana zurwarta saboda Allah ka yana faranta maka ne ba ka san irin wani cikin fita da zama roka ba ka san irin wani cikin fin da zama diyarka ta zama irinta da ba ta karara sunan su na hauka ka sa ma diyarka saboda ba ka tambayar malamai ba ka shawara da amali hanya ta shidda ta samar da 'ya'ya na gari a cikin mu shine sanin Allah subhanahu wa ta'ala ka sanar da ɗanka Allah ka sanar sai ka iwoyi masu kyawu ka koya mai lizimta alƙur'ani da sunan manzo Allah da bari ta abin da za mu mataki na bakwai idan za ka yi aure ka yi ƙoƙari ka yi arbe da tsohon jikin ka ma'ana na halal dukiya ta halal kada ka yi taka sa haram a cikin ka. saboda duk wani abu da aka gina da haram to shi an mabarin an akwafa shi da rashin albarka hanyar ta takwas ka ƙaurace ma abubuwan da suka sa a shari'a a taron an gaye da amari a zo wurin an ka a kira wa DJ kada shi da a yi fadi a yi ta fiki ana da yan mata a ƙarfe biyu dare a hana makwabta kwana a hana mara tije kwana a shirin cikin mutane a lalace su kawa Allah kudurci ya kai ka ga ni'imar da ya kamata ka gode ma Allah in ka tuna shekarar da uwarka ta samu cikinka akwai wasu cikuna da an ka bare shekarar nan tare da su aka samu cikinka ba a hesu bari a kai lokacin da za a haihuwa ka akwai waɗanda an ka haihe ku tare su sun mutu sun daɗe da mutuwa ba su kai kai lokacin yayi ba wani kuma daga cikin ku har kun girma tare ana roƙon arzikin gida ya ji da ya mutu a baka kai ko Allah ya raya ka ka yi mito, ka yi ciwon hakura ka yi ciwon damuwa ka yi gudu da amai ka yi wata ƙarfin lahiya har Allah ya fi shi ka zama mutum yanzu haka kai ka yi arbi me ya kamata ka yi ba kai kadai ka sa'a mai ba kama yi muka ya a taru a haɗa ƙarfi da ƙarfi ba a sa'a amma Allah godiya bayan ya ba wasu to ƙaurace ma wannan kwaikwayon yahudawa da nasara ɗabi'o'in da ba na mu ba da uwa mu ba da kakannin ba don dukkanin mu kasa gaba mu wanda zai sha sanda kaka ne ya yi arme an yi dishi ko saboda Allah duk wanda abuwa da sanda kaka ne ya yi arme an yi baci babu babu guda cikin mu na wanda zai da aka ce shi sadda baba da ya arme an yi fati an kira ƴan mata an yi rawa an yi kiki babu to ce mu irin wannan saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ga hanyar aure hanya ce ta samar da ƴaƴa da zuriya na gari mataki na takwas wanda shi ne sa gaskiya da amana tun daga farkon fitan arbi har zuwa tarewa da da ka fara fitan mata ka fara da gaskiya wani in zai na fitan mata sai ya a lissafin kuɗi ya shiga da jihohi sai ya a rima shin roba roba sai ya a rima hula da takalmi da tabbo da wando na shaddan kwarai alhali ne da ya yi faɗi ya yi karya kada suna hawa da karya ko a ke ka daji da ɗan tabbi ne yana zai zuwa ce maka ai shi wani yan masu shuka ne mace ne gare zuwa ko motoci ma ka zai zuwa ya yi sama da ƙarya ta tabo ta gaba haka nan na ba kawai suna ba da zamu tangarda to a sa gaskiya wani bidan arwe kuma a sa amana kuma tun daga farkon bidan na zuwa tarewa hanya ta kuma ka yi kokari ka ce iyalinka da halal shi da iyali da halar ita ce hanya wadda ke samar da zuriya ta gari saboda wanda aka karya a mada haramun da karya zama na gari wa kuma zai bil haram fa an tare da jawula hanya ta goma sha ɗai ka yi ƙoƙarin kan ɗanka daga miyagun abokai abokan banza abokan shetana, abokan shiriri da watakila abokan shaye-shayen daga wiwi taba iblis ko ƙwayoyi da sauran abubuwan shashakawa da tsotsotsawa wanda ka bugar da hankali kai kokarin hana ɗanka mu'amala da irin da mutane ko labari ya kawo maka ɗanka na zama da mashayi ka yi ƙoƙari ka hana shi ko ya zaɓe ka ko ya zaɓe mashayin nan ka ture mai ka turce mai amma a lokacin ciki in ka ci uba na faɗa da tsarin waƙi ne in dai yana yamin noma ba ta ba aljani ba ko aljani ya kaci ya sanya ba. ba ruwa ta wannan na da dakarci da koma a baya to akwai kuma hanyoyi bayan a duk wannan hanyoyin samun ya'ya na gari da zuriya daga sassa akwai kuma hanyoyin da ya kamata a bi saboda a ba ya'ya kariya da garkuwa da tsawatawa da hattara dakka su zama ba zama ci a cikin al'umma sun zama dingi wanda bai da amfani a cikin wurin kasa shi ne na farko kai ko ba kakka yi sakaci da al'amari a aƙida ka yi tsaye dan ka yi zama bisa ga aƙida ka bai kai ya hau wuyan aƙida irin aƙidoji da an cikin duniya suna bazuwa suna yaduwa wanda suka saba ma Allah da manzon Allah da abin da mutane nagari mutanen Allah suke a kai irin shiya alhamdulillah duk ganin gaba wani shiya ko wala ga sani na babu shi menene shiya su ne mutanen nan da kuke jin labari a cikin rediyo masu cibiyar zaria jama'a wani mutum da aka ce mazarzaki waɗanda abinda a ƙida su wanda ƙur'anin nan musulmi ko ne dubu da bayan a ciki ne sa'annan sahabban manzon Allah duka azzalumai na abu da zalimi na wani yaro can gaba da wani yaro da haka Umar haka Usman duk cikin sahabban manzon Allah Aliyu ne suka so sai wasu da ba su wuce fara biyar ba su kai abu da karɓar duk sauran da ta cila duk sauran a zalimai na to kaga me wanga aqida ra'ayin musulunci zai yi ko kace shi kace musulunci ya kashe. don da ka jaye sahabbai babu musulunci don suwa suka ciro musulunci daga bakin manzon Allah suka yadda sako ne gabas da yamma kuma da arewa ta duniya ya ba zuwa don haka da kace babu suke nan kace babu aji. don qur'anin ba manzon Allah hada ma da baki ne ba hadisai ma ba manzon Allah hada ma da bakin ka da kunne da kunne ka da baki ne ba duk hadisi ka gura daga da ake hadasani wani wannan da za a ce hadasani wani ko wanda wani ne sahabi dokacin duk sahabbai muna da manzala kenan qur'ani gaba ɗaya ma bai da aminci sai gaba ɗaya ma karo shi ƙarshen mutunci gaba ɗaya karo shi kuma masu ganin magana na cewa in kana kuma faɗa da mutunci ne karen gida ne duk wanda ya soki sakon manzo Allah wai ka bai soka annabi ya ka bai soka sai da a matsayin ka na malami ya aka ce almajiran ka mutanen banza to ana nufin kai mutum da bai kenan don inda mutum da karfin da ya kamata a ce kaya ya mutanen kwarai sau da kayan an samu da akwai kira ba mutane na gaina ba wai ya yi su to kina wanda a yayi su a da kwarai ba to irin wayannan biya ba a kidoni bancin wannan akwai a kidoni irin da ɗari koki ɗari koki karkatattu da suka ba a wa Allah da manzo ne suka ba a mutum da manzo Allah ɗari koki karkatattu ɗari koki da za a haɗa da kiɗe-kiɗe da raye-raye da kiɗe-kiɗe da raye-raye a zo a ce addini ya kai amma ana kiɗi ana rawa ana kuma ne ana kuwa ko kuma addini wanda idan ka karanta kawa'ini a halari a shabawi kaba, iriya risala misbahu saliki askari lawali sani ruwa da maliki ga ne da yawa babu wani guda da cikin da ke fasalin fasalin ke ga ciki Ba babu fasalin ciki shiga babu to yadda addini na da ba a yi mazali ne ba Ba babu fasalin wanda aka goyi shiga hadari wasu da biya fasalin adabu kaba'il hadari babu shi biya fasalin ladubban da aka kashi ko goyi ya ce wani ya arba a to akara adaban ladabi goma ga hulula in za ka kashi ga wani kamata da kai. in za ka goyi ga wani kamata da kai. an ka samu goyi da kashi shida da fasali amma cikin da ba ka ka ba ko ta shi to kenan kike addini na ba din da wajen in ko addini na to kenan duk mallaman manga cin amana su da su da rubutu mu shi shi da tabar su to ka kimu da fasalo ko da shi kike ko babu ko da kike na din din din kini ganga mu da mandiri ai kuwa. amma sai mutum zo yana kidi yana rawa yana ruwa mai kira wai annabi ya wai yabon annabi ya duk waɗanda suka yi da annabi kiɗi suka yi sai gidan tarihi gidan tarihi a gwada ma da magar shehu da mudu wanda yake amma ya zama gidan tarihi sai a gwada ma rigar sulke da yake ta kufa ta mutanen shehu usmanu da rubuce-rubuce da littattafansu da sauran kayan tarihi da suka bari. to a gwada ma da rigar ɗan mudu da shirar shirar da ita bilhasil ba a yi da kuma cikin tsarin nan wani nurul albani saka fada Allah da Ana Allah kara wa lahu karama yace wa minhum akwai daga cikin kafirai man yazinu alqur'ana wanda ka auna qur'ani bi zarbin dukubi da bugun ganga yana da ganga yana karanta qur'ani duk waɗanda masu bege da aka da bege suke bege suke ko wanda sai ka zaura ka ne sai ka ji ya ja wata aya da ke shi wato a cewa duk wanda ya kida ganga ko abin kidi ya koya qur'ani yana daga cikin kahare ce wanda la ta jari a ahkamul islam masu auna qur'ani da bugun ganga to shi abin da masu rike kai da ba da gani masu rike suna ja an ah, qur'ani ala da mafi to irin wannan akidodi na da yare da tubaye tubaye da zikirkin ran ƙarya wannan manzo Allah ya karɓar da al'umma ba in ka karanta da sana akwai babi wanda ya kawo zikiri abin da za a karanta da sana ko da mai shigo in ka kwanta ko ka tashi da kwana da cikin risala to duk zikirin da a cikin risala da sauran littafin a gini bai ishe ka ba sai wani ya baka zikirin ƙarya ya ce ma ga zikirin da za a karanta wa ya haka karance Qur'ani ya zo dubu shida ko ga salatin da a manzon Allah ya ba da abai ne shi ko ya kawo na ya salatin ce ga shi ya yi Qur'ani

ko ya sa ɗan kunne da kai wani gaya ɗan kunne ka wani gaya in ya kosa har sun ɗaya ka zaɓa waya wai kuma kai matsayin ka na cikin da gemin ka da wani matsayin ka na uba wai ƙato kursun gumin ƙato da shogi da ɗan kunne ko da sarƙa ga waya wai kana kallo ya wuce ya canye ma tuwo ya canye ma wani aita ya ke da kawo kai wani ko Allah ne. Kamar ya matsayin da ke nan. Yanzu uba kamata a kire ka kore ko ne ka wada a gidanka wani irin uba ka wada a ka farin uba ko matan uba ko da zantaccen uba ko ta tattalin uba eh to ka hada shi irin wannan awa ta arna shi ya ta yayin wani bina ya dawo zai haka da shi biyan zuwa ne ya wanda da zai haɗa ni ga ko kan ga hanya da cikin gawo ka hare ba don ba ka dibe ne kasar zama a da alamun kare amma ai su mutanen lego da sauran mutanen kasashen yamai suna sa farko da wani ka gani cikin su ya taɓa sa haɓar kada ko ya yi rawani ko ya tsatsau da kanku ko ya tsatsa lafiya wani amma wani da kan kwanci da lalaci da zaskaranci da ka zo da kai na wani abu da kan tashi gidan wani a kai da sarka da wani da wani kace da murwa ga hannu da wani wani da wani da kwari da wando mai ba da jaki kana da ya rawa wani raye a an tura da da ko saboda shi kai a ko nan da shi wanda kakanka bai sa wanda bai kamar tura mutum ka sa mata harfi ne wani girin ko ba haƙi na tura ba da ya wani girin ka ga mutum ya ce da suna ka tsaron mutum ce kai sai kwanaki da ya tsada zuwa kama wasu ta jiran zuwa kama su wani don Allah mutum da wani girin ya tsada da sai ya kan abin da ba a wani don Allah ba a ma sai a wani girin ya tsada Allah ya sa mu don Allah mu wani don Allah na biyu ka hana shi cakuɗayya da mata da maza duk inda aka haɗuwa da mata da maza a yi tarbiyya ka hana shi na uku a na hudu ka hana shi ko kuma ka riƙe matsayi na gaske da hana shi duk wani abu da ya shi da al'amuran da lokaci ka hana shi yawon banza da shiriri ta biyar kula da fitar da shiryarta sai a zo yan ana ango wani wuri yanzu yan ana ango ya haɓa, sai biyar ka da ta shekara goma da wani wai ba ta dama sai kai ne sai ka ci ɗaya mashin da ka koya an kawo ta wani kila ma shi da tashi buɗe wani karka sai yanzu an ka dawo shi da tsarari ka dangane wai sai yanzu ka dawo da ina to amma in ɗane ya ji wa'azi ya ci an yi bayanin suna eh ila a yi rawani ko a bar gemi sai ga ɗane ya yi yanzu kada gani ya kama wata shi amma da ya ce da sai wurin fati da kai ƙarfe biyu na dare kai mutu za ka ji ya ce ko ƙara saboda jin tsoron mota ka tafi mai a yau abu da shi da ka kula da abincin su don yunwa wani lokaci da ka tura yaro ga kuwa da biya mutum na ya ba da abincin da bai yasa tun da dare an kuma canye shi da rana sama sama hakan da da sa'i yaro ya ji yunwa wani yaro wani in ka ji ya da kudo na yawa ala ta kai daga tattalin to yaro kila tun da sa'i da karfa wani ba a kare ko wajen bai ta a wani ba a kuma kuma da ne a ya gaza a ci kai ya mutu kuma ga hakikan ɗaya cikin riga ka hana a yi tsora ba a san me haka shirya ko kanar alƙiyama za su za su wa ka ban matarka da yawa ka ban ɗan ka da yawa ga haƙi da cikin rayuwa kuma kana da wanda za yi ba wai Allah hana wa da yi ba na bakwai ka kula da karantar da su ilimin addini da kuma ilimin zamani da ka amfana da amfana da al'umma ga rayuwa ka yi tsaye ɗanka ya iya dama ya iya aure, ya iya ya zamba dama, ya zamba hagu sai yana yan ruga da dama yana ruga da aure. babu inda za a bari ne baya ya san addini ne kuma an tashi duniya da shi eh? ya larabta ya turanta ya amfani al'umma ne ga sunan yan boko suna mai da ɗiyan ku bayi suna masu kuwa wurin siyasa da tsare-tsare da cin mutuncin juna ƙarshe kuma a gama ta babu riba gare aikin banza to da kare ya ce ya raga ma gane kusa da shi in ji bahaushe da ka jira sai kare ya ce ya raga ma ai gane kusa eh? da ka bari wani sai ya ce ya yi karatu ya gina gida mai kyau ya sai mota mai kyau ka zo ka ce ka yi tsaye kana jira shi ya yi ta ku gaisa ka ce ka ce sai dai ka tsawo kai ƙarya haka da kai da dore ba akwai haka ai gane zan kai na za a kai zuwa daga ta gaida wani ai da ka zauna ga kan mutum kana jira da hashiyoyi to ta gaishe ka ɗaya ka ba akwai wata to kai ka ilimin addini da duniya a ah. saboda haka uwaye da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala haka ya da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala dukkanin mu ba da shakar kulawa ga addini da yi masu dawo mu daura cewa abin da yake banna mu sani cewa cin da duniya mai gogewa ne mu lalle cin lahara Cin da lahara shi ne mai yawa mu lalle duniya lahara da duniya babu shakka lahara da duniya kuma duk wanda ya bar abin da ya so don Allah to Allah zai darajar ta shi miyar lahira kana kuma abu ka fashe don Allah saboda dai Allah ya haramta shi kana jin daɗi da yawa wanda yana jin busa ko ciki yana jin daɗin ka duk limin mai da hakan da mallamai yana kiji da busa daɗin ya ba su ji a sai da su kau da kansu su daɗe kunnuwansu don Allah Allah ne su fashi don Allah su ba haka wani ala don Allah ya zaune duk wanda ya faɗa abu don shi sai ya ba shi abin da ya shi to ka bar jin daɗin duniya na ƙarya wanda za ka yi laifi ga Allah don ka samu cikakken jin daɗi a lahira ya kuma yi kwana musulmi mu sani cewa ɗan adam an halicce su da son Ko wani mutum yana son hutawa ko da Allah ko bai son wahala duk mai son shi wahala ya san da hannu ne ne sai mu roƙa mai wahala wa ka sanya wahala ba ka san hannu ne to ɗan adam Allah ya halicce shi da son hutawa dan adam Allah ta zatar ce da son wadata ko akwai bai talauci son da akwai mai talauci haka dan adam Allah subhanahu wataala ya ce da son nutsuwa ko ko akwai mai son kwaramiya da cikaniya babu dan adam Allah ya halice da son farin ciki ko akwai mai son farin ciki babu dan adam Allah ya halice da son aminci da son rayuwa kailawa da rima ko akwai mai son matsuwa babu haka Allah su ba da alaƙiyar ɗan adam da son kaucewa ko gudun wa Allah da matsaci da tsanani da bakin ciki da tsoro da talauci duka Allah ya kira ɗan adam da gudun da abubuwa babu mai son ba mai ba babu mai son Allah ka raba mu to kuma a lokaci guda sai Allah ya bayyana ma ɗan adam hanyar da zai bi ya kai ga abin da ya gaba na hutawa da wadata da natsuwa da farin ciki da aminci da rayuwa mai yarwa da mai sarki da Allah da mai ga hanyar da zaka kuma a lokaci guda ya fassara mai kuma hanyar da zai bishi shi shiri ma abin da yake gudu na rayuwa ta wahala da kunci da bakin ciki da tsoro da talauci da matsuwa Allah ya faɗa to ga ta yadda za ka yi in ka bi ta za ka cire ma wannan gaba na hawa da zai wace hanya ce ita ce Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya da'a ga Allah da aiki na gari da bizimtar riko da alƙur'anin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sadar da umarnin Allah yi kai da barin hannun Allah Allah ya hana ka bari wayannan su ne hanyoyin da ake samun alhairai waɗanda su ne tafarkin da aka cimma albarka a duniyar lahira a lokaci guda da Allah ya sanya sabon Allah da faɗawa a cikin nau'in zunubi da miyagun ayyuka da keta albarman Allah da tsallaka iyakokin Ubangiji su ne babban tushe da mawarin kiyatuwa da azaba da matsuwa da nisanta daga rama Allah da cikawa da hushin Allah da kuma kulle hukumomin alheri da albarka a rayuwar ɗan adam da dukkanin sha'ani ne a duniya da lahira saboda Allah ya riga ya kasarta sunan da ya halicci halittu na'a ga Allah subhanahu ta'ala ita ce mafari da sababin alhairi da albarka sabon Allah shine sababi da mafarin safkar kowace irin musiba ga ɗaiɗaikun al'umma da dukkanin su da saboda haka ya zama wajibi ya ku bayan Allah wani kuma a kan ƙoƙarin ɗauke haƙuƙan da Allah ya wuce kamuna. Na wasu kuma kula da haƙƙin Allah. Na kaɗai ta shi da bauta shi ne mai da abokin tarayya. Na biyu mu kula da haƙƙin manzon Allah, manzon Allah da haƙƙi a kan mu shi ne biyar suna da bari biya. Na uku mu kula da haƙƙin sahabban manzon Allah, mu yaba mu mu kwaikwayi ɗabi'o'in su da halayen mu roƙa musu yarda Allah na hudu mu kula da haƙƙin mahaifan mu da suka haife mu iyaye mazan su da matan su mu girmama su mu darajar darajanta su mu kyautata musu mu yi abin da suka ce mu yi in bai sa'a ma Allah ba mu bar abin da suka ce mu bari in bai sa'a ma Allah ba haka mu kula da haƙƙin dangin dangin zumunta ƴan uwa eh? ka ba su haƙƙin dangina da haƙƙi wa da zan kuma haƙƙaru mu kula da haƙƙin makwabta makwabcin kai yana da haƙƙi a kanka makwabcin ka gabas gare ka yamma gare ka kudu gare ka arewa gare ka yana da haƙƙi na kyautatawa da kewa mai kyau da mutum mutunta juna da girmama ma juna da hankali ma juna ga irin abin da ka yi bishirowa na can ba a saba tsakanin mutum abu bakwai kula da hakkin matan matan mu ko matan mu da wani matan mu da ya eh? ya ce matan mu na ana mai mata mu zuwa kila ko wani wani mata guda ya in mata na gare ka ka kula da matan ka. in kuma mata da yawa gare ka ka kula da matan ka. saboda koken mata ya yawa fatawoyin maza sun yi yawa ga cutarwa da hana haƙƙi za ka ji waccan ta zo a wurin mallamin shiyarsu ko dattijon shiyarsu ko hakimin shiyarsu tana koken mijin tana barin da da yawa bai ta abinci za ka ji wancan shi ko ya zo fatawa wurin malami mata ce tana ƙaurace mai mai a hukuncin mace mai ƙaurace mai wancan ya bata da yawa ko yana hukunta yana cutar da ita ga abin da ta mallaka ƙila ya laba ba ta kiwo sai suwa ya danne ya hana sai ta wa kanta tsura sai ta yi ga adaka ko wani ne makamaci da haka da ci da kanta ko kuma yana iya kawo abin abinci babu abin gyarawa ko da hannuwanta ko da ƙawawunta za ta hasa wuta a wuta ya mance da alƙawarin da sun liman da sun mallan da su rahi sun ka zanna an ka mai ci da sha da kaza suna bisa gare ta kun ɗauka bisa gare shi kun ɗauka a ce mun ɗauka ashe da kun ka ɗauka kun ka towa an ka aza mai bai ɗauka ko kuma ya ɗauka na amartaka na amarci sanda ana cikin daɗin amarci kan zai yi mata kunshi zai ba ta abinci tsaye bare ta dare amma da bukata da ta biya shi gidan sai bace da kamar leda baki leda baki yan an ka yauce wani an ka cire abin da a cikin an aka ya shi da aka yi iska ya ɗauka ta ga haka ba ta ce iska na sai ya bata da yawa ga haƙi da ƙarfi da yawa amma ba a ba da abinci isasshe ko ba a ba su ba to sai ka jiwa ta zuna ana ci ɗan mallam ne a hukuncin wanda bai ci da iyali ne sai na ya daka a ci da za. ni kawa shekara ka za yau ni kawa kai na abinci da diyana ya subhanallah waɗanga maza na ko maza maza ko mutanen maza ita ko wata munafuka ta hana mai haƙƙinta yana ba ta haƙƙin haƙƙinta ta hana mai haƙƙi ne ta ƙaurace mai a cikin gida ta ƙaurace mai a wurin shirya ta san ita ɗaya gare shi kuma ta san bai tsaya shi gida sai ka ji wani ya ce wallahi wata ɗaya uku ba ta sai babu ruwa ne munafiqan Allah maciya amana Allah ba. wata uku babu ruwan da shi ta ci abinci ne ta sha ruwa ne ta yi mai ta kwan cikin gida ne kuma ta fi da bukatar ita kuma bai da wata sai ita amma sai ta kasa shi ta layya shi ta tozar shi ya kwanda bakin ciki ya yi da tunani sai haka yana ci yana ramewa yana ta yi yana tuni ga hanya shi ne saboda zaluncin maciya amana Allah a zalunci baka a zalunci kunya to da irin wa'annan abubuwa ka ji suna faruwa a kan zo makaranta ka ji mallamai ta tsere malamai suna da asali ba su tonawa da mallami ga shiya ko dattijo ga shiya ko limami ga shiya ko hakimi ga shiya yana faɗin irin kokin da aka kai mai wala da ta kama mai wata sai ka shiga ce wala ya mace ta tana fiye da shi tana mai ladabi tana mai da'a <coughs> amma za a yau shekara ta guda rabin da shi maciya amana Allah shi ko wani wallahi mata dai ko abinci ta yi ba ta zaɓe sai dai ya ɗiba da kare in ya ga mai ya ɗiba ko in yana mutuwa ya mutu sannan wallahi rabe ne da ta kusance shi tun shekara kaza wani ma za ka ja wata shekaru saboda arniya ta. mai kusassar zuciya wanda ba ta ƙamnar rahama Allah ba ta sun ya cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kowane ƙamire za ka samu maza masu tauye hakkin mata masu cutar da su masu tursasa musu masu yi musu ma'amala mara kyau aka su ma mata za ka samu masu kasa maza su gwada musu arka ne su sa musu bakin ciki su ja musu hawan jini su hana kansu gare su kuma su hana ɗiyan su yi musu da ita ba ta yi ma da ba ta faranta mare kuma ta mallaki ɗanka kuma sai abin da ka so shi sai ka zama kamar ɗan ƙarin mahaukacin mahaukacin gida sai ya zama da musulun gidan da ya tafi da dashi ana kula da shi ana kawo mai hanki ana kawo mai ruwa amma kai babu ruwan da ka shigo ruwa ka shigo ruwa in ka shigo ka shiga ɗaki, in kana shekara ciki ba ta ba ta da yanka ba ta da ta da kai babu ruwan in kana daga tana aure ko kana bangon kudu kana bangon arewa wata da watanni ko shekara da shekaru to saboda haka maza da mata mata su a yi tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kowa ya sani haƙƙin wani akai ne Allah zai tambaye shi in ya bai nan ya bai ya ci ya samu lada in bai bai ba Allah bai bari kowa ya shiga ya wuce da haƙƙin wani dole wallahi sai ka ba da haƙƙin da kakkin na matarka dole sai ta ba da haƙƙin da kina ka fara wucewa in ba haka ba ko ba wai wuce Allah ka kira mu da mata ko ba mu yi ko ba mu haƙƙi insha Allah subhanahu wa ta'ala ko da kai da da idan sanyi da kuma lokacin walima ne kamata da tsaya a bisa fahimi Allah ka amfana da mu shi kuri Allah shi ya ne Allah ta mu wannan amira a baka sauran awa wajen musulmi Allah ka tabbata samari wanda ba su da abin ami Allah ka ba su wanda ya kama Allah ka tabbata ya yi zuwa wanda a da yin da zai gina bai da abin gina Allah ka ba shi gina wanda bai da gini bai da abin gina Allah ka ba shi gina abin gina wanda ya gina bai da abin arbe na mata Allah ka ba shi Allah ka ba ‘yan matan musulmi mata masu albarka Allah ka ba samarin musulmi mata masu albarka Allah ka sa mu rayuwar albarka da zuriyar mu Allah ka gama ta mu da uwayen mu da malamu da malamu malamu mu da shi ba ga wani mu da addinin musulunci ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ka sa mu rayuwar mu albarka muna cikin godiya ga mai girma rahi da baban mu liman da sauran mu da Allah Zama sauran da malamai da yanke da yan uwa da kowaye Allah sa mana albarka gaba ɗaya ya sa wannan zama da wannan tattaunawa ya zama da sanadiyyar gyara kurakurai mai da muka kuma kurakurai inda muka ji daidai muka Allah ka ba mu yi kuma cikin rikewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk